بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم باكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته آه kamar yadda kuka ga na rubuta title ɗin wannan abin da zan yi yanzu wato jan hankali ne da nasiha zuwa ga wasu ɓangarori guda biyu wanda a fahimta na da abin da na hango a cikinsu wasu daga cikin ɓangarorin ba dukansu ba wasu daga cikin ɓangarorin suna wasa da addini suna wasa da wato ayoyin Allah tabaraka wa ta'ala wanda wannan ɓangarori guda biyu wanda yanzu duka zan sa muku bidiyo ku gani jan hankali ne muhimmi idan sun ji wannan kiran da ake musu amfani zai taimake su a duniyansu kuma zai taimake su a lahiransu addinin nan da Allah ya turo annabi sallallahu alaihi wa sallam da shi ba ya turo shi da shi bane dan wasa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ban halicci aljanu da mutane ba in ji Allah tabaraka wa ta'ala sai don su bauta min hikiman samar da kai da abin da Allah tabaraka wa ta'ala yake son ka yi a wannan doron ƙasan da ya turo ka da shi shine ka bauta masa irin yanda yake so zamani ya zo ana samun waɗansu abubuwa waɗansu wanda kowa yana son ya samu shuhura ko ya samu suna da sunan komedi da sunan wasa sai ya dinga sako addini a ciki ɓangarori na rayuwa suna nan da yawa da za ka iya ɗauka ka yi wasa a cikinsu, za ka iya ɗauka ka yi kwamidin, ka kai kowane ɓangare ne ma ka yi da abin da bai saɓa wa Allah ba. To ballantana addini a ɗauki sha'air na addini waɗansu abubuwan da musulmai suke ganin girmansu suke ganin darajansu a ɗauki wannan abin a maida su abin yin wasa abin yin kwamidi, Wannan na farko cin fiska ne wa addinin Allah, cin fiska ne wa abin da manzo Allah ya zo da shi abu na biyu cin fiska ne wa musulmai su karan kansu cin fiska ne wa musulmai a wani bidiyo na gani yan gwa dalilin da ya sa ni wannan magana a yau da safe akan wasu irin waɗanda suke cewa masu yin skit na comedy comedians yanda za ku ga suna irin wasa amma abin da ya ban mamaki ba kuma kiristoci ba ne ba waɗansu wanda ba su yadda da addinin musulunci ba ne A kan fejin da na gani ma sunan mai fejin sunansa Muhammad Shamsuddin sun yadda da Allah sun yadda da manzo Allah amma suka ɗauko irin wannan abin suna wasa da shi kamar yanzu yadda zan danna muku bidiyo ku ji me suke faɗa daga ƙarshe za mu yi musu nasiha idan sun gani wannan nasihar ta dace kuma suna ganin za su iya ɗauka to su ɗauka su yi amfani da shi shi zai fi musu alkhairi da kuma ko a wani gari suke hukumomin garin su kira su su gargaɗe su musulmai suna da wani jallayi wanda wannan jallayin ba a musu wasa da shi shine addininsu ba a kusantan annabi ba a kusantan alkur'ani ba a kusantan sunnonin manzo Allah ba a kusantan duk wani abu musulmai sun sa wannan a mazaunin jallayi wannan shi ya bayu yan uwa idan ba ku manta ba kwanakin baya an samu wani daga kudancin ƙasan nan ba musulmi ba ne mawaki ne Davido yayi wata waƙa amma waƙan sun sa fararen jallabiya haka an hau hasumiyan masallaci ana rawa ana kaza musulmai suka yi ca ta yanda before 24 hours sai da ya goge bidiyon a fejinsa bayan ya goge bidiyon a fejinsa kuma ya fito ya bada haƙuri saboda musulmai sun fahimci addininsu shine rayuwarsu ba a musu wasa da shi to ba daidai ba ne wani wanda yake wajen addinin zai yi a yi masa ca sannan kuma wanda yake cikin addinin shi kuma ya yi irin wannan wasan a rabu da shi a bashi shi da aka yan uwa ku yi haƙuri bari in danna muku wannan bidiyo ku ji ku ji waɗannan bayan Allah abin da suke ga shi da Allah ku kalla ya kai ne yanzu haka ma ina nan tare da babu wallahi wallahi ya masa sauki tsakani ga Allah wani irin bugu ne eh farin bugu ne ka gane farin bugu ne aka kawo kuma mujalladi goma yadda kake so ok to to to shi kenan yanzu yanzu abin da za a yi ka ɗauke su ka kai su akwatin nan na babban masallaci to shi kenan kawai ba wani matsala kawai ma haɗa can ɗin kawai a zuba su a ciki muna nan zuwa insha Allah eh to ya wasu girls ya muje ma shi ko to yanzu za ku ba da fisa lillahi kenan masallatai ke silu bakin kasa gane waye shayi shayi iri a san addinin sai ana yi ana taimako gaskiya gaskiya Allah ya kara rufa asiri to Allah kai ke godiya amin amin Allah ka ba mu yara amin amin ba yan uwa wannan ɗaya daga cikin bidiyon abin da zai ba ku mamaki ina son yan uwa da Allah idan wasu sun ga bidiyon su bi da ku yan uwa waɗannan yan uwanmu matasa wanda kuka yi wannan wasa wanda wannan comedy ku bi comment ku ga yadda ake tsine muku albarka iya wannan kawai ya isa ya sa ku cire bidiyon iya tsinuwan da al'umman manzo Allah suka yi muku ya isa ku sa ku cire bidiyon abubuwa da dama suna nan wanda in wasan kuke so ku yi ku bada dariya za ku iya ba da dariya amma ka ɗauko mata guda biyu kun ɗauko mata ka yi wa abokinka waya da sunan comedy na zo da fiƙihu na zo da tauhidi wannan comedy ka zo da fiƙihu ka zo da tauhidi tsakani da Allah yanzu wannan comedy ne saboda Allah in za a yi adalci wannan comedy ne wanne kake so ni dai na fi son tauhidi mace wanda kuma ba macen aure ba wanda in an kalla abin an fassara shine karuwa ma'ana ita ce tauhidi wanda an ƙara fasarawa a komedin da kuke fasarawa ma'ana macen banza ita ce fiƙihu sannan kuma daga ƙarshe za mu je za mu kai su masallaci mu je mu ajiye su wannan wasa ne waɗannan abubuwan abubuwan wasa ne saboda Allah abubuwan wasa ne waɗannan ba da haka ake yin wasa ba idan ma kuɗi kuke ka tambaye su na za su ce maka inna ma kunna nakudu wa nal'ab mu fa abin da muke yi muna shiga cikin wasa muke yi komedi muke yi Allah ya ce kul ka ce abillahi yanzu da Allah wa ayatihi da ayoyinsa wa rasuli da addini ka fito daga gidan addini to in ka yi wannan kila ba ba mu ce bana ba ma bayani akan niyya ba mu ce kun yi don ku ci mutuncin addini ba ba mu ce kun yi don ku aibanta addini ba ba haka muke nufi ba amma dai kun yi kuma kun aibanta addinin amma bisa sani kun taɓa addinin kuma bisa jahilci to muna ba ku shawara ku goge wannan kuma in kun goge ku tuba wa Allah ba a wasa da waɗannan abubuwan abubuwa ne da ba a kusantansu jallayi wannan yan uwa nasiha na da zan yi a wannan ɓangaren kenan wanda ya san su ko da ba su ji wannan ba in ka san su ka isar musu su goge wannan abun wallahi ba alkhairi zai cutar da ku a rayuwarku zai dammara ku wannan shine magana ta gaskiya Allah ya sa mu dace wannan nasihar da zan yi ɓangare ɗaya kenan ɓangare na biyu su ne ɓangaren masu maganin gargajiya masu maganin gargajiya da muke cewa maganin gida ba maganin asibiti ba a ah, waɗannan guri an samu halal da ɓuli wanda irin waɗannan abubuwan yana jawo wa musulunci zagi yana jawo wa annabi zagi yana jawo a zage musulmai yana jawo a cutar da musulmai da ƙauyancin waɗansu ba duka ba ba duka ba ƙauyancin waɗansu daga cikin masu maganin gargajiya babu shakka yan uwa magani gaskiya ne ba ma inkarinsa ba ma sa Allah zai iya ɗaukan wani yau yau ɗin nan ya buɗa masa ya zama na cewan ya buɗa masa ya gano wani magani wanda zai amfani mutane wannan duk ba laifi mun yadda da shi yanzu kamar turawan da muke zuwa a muje asibiti muje kaza yadda ne kawai da aminci muka je suka bamu magani yayi amma ba su danganta maganin su ga addini ba su danganta musulmi baya cewa daga annabi ya samu kirista baya cewa daga jesus ya samu kawai magani magani ne ka yadda ka karɓa ka yadda ka yi amfani da shi wannan wayewa ta yadda haka baiwa ce da ilimi ne da Allah yake yassare wa wasu daga cikin bayansa. wannan babu inkari amma yanda iskali yake abin kawai da sunan musulmi kana nan a wani ƙauye kurum sai ka sai ka buɗi baki ka ce wannan maganin da zan ba ku Allah haka yi daga cikin sunna zan ba ku sai kuma ka kawo abin da in an je an bincika kaifiyar wasfan da ka faɗa ɗin babu ita a cikin sunna ta yaya aka yi kasan manzo Allah ne bayar ta yanda da ka jingina abin in an samu kuskure to dama kuskuren zai tsaya iya kanka ne baka jingina kan annabi ba ta yanda kuma an zo an samu daidai alhamdulillah ka amfanar da al'umma kana da lada amma meye hikiman abin da babu shi a cikin sunnar manzan Allah sai ka fito ka ce ga wani abu haka yake a sunna zan baku sai an je an duba a ga abin ya saba da yanda yanda manzan Allah ya faɗa ya saba da sunnonin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kamata mu ji tsoron Allah yanzu yan uwa barin baku wani bidiyo guda ɗaya na ɗaya daga cikin irin waɗannan mutanen barin baku ku ji gashi kana ne zaka auro ta kana da A suna da A is ga abun da zaka je ka sha kuma a hadisin annabi ya zo. wallahi ko ka san cewa jini nono ne nono da ka sani asalin asalinsa shine jini ana producing sa ga jikin spongy bone ne na that is why idan mace tana da ciki wata jinin al'ada kuma duk mace da ke da ciki nono ruwan nono ba zai fito ba da ran ta haifu wannan jini da ke taruwa a mahaifa da sauran shine Allah zai masa wahayi ya zo shi jikin mai breast intake nono ya dinka fita that is why duk mai matsalan jini a duniya in dai zai haɗa nono da zaitun yana sha to zai warke daga wannan matsalan jini kowane iri ne idan AS kake kana shan kofi ɗaya da cokali biyu na zaitun a ciki ana goda ka kana AS za ka dawo AA za ka dawo me AA in kuma auren ne ya aure mai AS kai AS ne za ku iya yin auren akwai abin da za ku na sha da izinin Allah ba za ku haifi mai SS ba shine ganyen ogun da tsamiya in za a tafasa shi masu wannan suna sha ba sa aihuwan wannan dalili mata ta ta hudu yanzu yanzu da Allah musulmai musulmai tunaninsu har ya kai yanzu irin waɗannan su zo su hau kan kujera a ajiye su sunan suna bayar da magani in wani magani za ka bayar ka bayar da magani a mazaunin ba gwadawa labas amma jingina abin da annabi yanzu misali akan kadiyan nan ba cewa muke manza baya ba da magunguna ba ba haka muke nufi ba amma kamar wannan kadiyan da ya ɗauko cewan me in mutum mai as ya je ya auri mai as yan uwa ga duk wanda ya ɗan karanta abun boko ko da dan kaɗan ne in dai ka yi boko ko ɗan kaɗan ne ka san daga me yake samun jini daga nono yake samun jini abin da yake samar da jini alal aƙalla guda huɗu ne

za su je su haifo za su ss da ss bai kamata a haɗa aure ba za su je su haifo ss sikila sickle cells an samu wanda da cikin irin masu maganin gargajiyan nan ya zo yana ta maganar cewa mai sikila yana warkewa yana kaza baki muke yana warkewa ba kuma abin da muka samo daga annabi a ina a ina mushkilan haɗa abin da annabi a ina ka gani a ina ka ga manzo Allah ya yi magana yanzu cewa ka haɗa ganyen ogun da tsamiya in wannan ss ne wannan ss ne in kun haifa in za ku haifi yaro ba za ku haifi ss ba a ina ka gani saboda Allah da kwayan halitta abu ne da Allah tabaraka wa ta'ala yake halitta yanzu da ido biyu ɗan uwa kuna gani Allah ya mu akwai maganin da zan sha kawai sai in ce ina son samu ido na uku sai ya tsiro ido na uku ya tsiro a nan gurin ba zai tsiro ba saboda kwayan halittan Allah bai halitta haka ba don haka genotype jin kwayan halitta na namiji da jin na na mace idan mace tana da AA ne ita namiji AA ne in sun haifi yaro yaro sai ya ɗauko ƙwayan halittan uba A ya ɗauko ƙwayan halittan uwa A a haɗa sai yaro ya fito AA saboda duka iyayensa AA ne. Idan iyayen yaro SS ne uba SS ne uwa SS ne yaro in ya tashi sai ya ɗauko ƙwayan halittan uba S ya ɗauko ƙwayan halittan uwa S sai ya fito SS ya abu ne fa gashi a fili saboda Allah waɗannan ku zo kuna ma mutane ƙarya kuna haɗa da annabi a ina annabi ya wannan magana annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da abubuwan da suke ƙididdigaggu wanda manzo Allah ya faɗa magani ne talbina ajuwa asil zuma alhijama alhabbatu sauda waɗannan na'am duka sun zo cikin hadisan manzon Allah zaitun zaitun man zaitun kamar yadda duka manzo Allah ya faɗa amma wasfa da kaifiya idan kana son a gamsu da kai ba cewa za ka yi annabi ba ka jingina annabi ƙarya zuwa za ka yi ka gaya mana hanyoyi ciki ka samu waɗannan abubuwa a daga ƙarshe ku zo ku ana wa musulmai dariya abinda babu shi a khayal kawai ku zo ku jingina wa annabi saboda kana son ka samu kuɗi kuɗi samun kuɗi hauka ne samun kuɗi hauka ne inda akwai bayanan da kuka bi kuka gano na an magani gaskiya ne Allah zai iya buɗa muku to ku zo ku yi wa duniya bayani gashi gashi gashi gashi kaza amma kar ku dinga ƙarya da annabi kuna jinginawa annabi tun dan an gano makaryata ne ku wawaye ne kuskure kuke yi kun go jingina abin da annabi ƙarshe abin ya koma kan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam abin da annabi ya faɗa magani ne kamar misali hadisin Bukhari da Muslim wanda hadisin Abu Sa'idin ya zo ya ce wani mutum ya zo gurin manzo Allah ya ce cikin dan uwansa na ciwo manzo Allah ya ce kai ka bashi zuma bashi zuma wannan abu ne wanda mun sani ya zo a sunan manzo Allah ya yi magana akan alhabbatu sauda annabi ya yi magana akan al'ajuwa duka irin dabinan nan da Manzalla Allah yana maganin guba yana maganin samu Manzalla Allah duka yi wannan amma in ka zo kana magana ibnu hatta malamai wasu daga cikin malamai musulunci kamar ibnu khaldun kamar irin su alqadi iyad da sauransu da yawa sun tafi akan cewa hadisai da manzon Allah ya yayi bayanin magunguna waɗannan hadisan hadisai ne da ba a zira su a cikin maganganun da za a ce wayi kawai manzon Allah ya yi based magungunan da dama ya karar da larabawa suna yin wannan abubuwan manzo Allah shi ma sai ce ayi amfani da su ba laifi amma ba ku zo kawai kuna ta ƙarya kuna ɓata wa musulunci suna ba yanzu irin wannan gabawancin har abada ba zai zo ba ka ce wai a haɗu da mai SS da mai SS namiji SS da mace SS su yi aure ka ce za su haifi wani abu ba SS ba mustahil ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba ta yaya za ka yi wannan an tambaye ka dalili kuma ka ce a matanka na hudu dalilin ka dalilin ka matanka na hudu ka kawo mana magani kawai in kana da shi amma dan Allah irin wannan wautan ku daina jinginawa annabi dan Allah ku rufa mana asiri ana mana dariya ana kallon mu ana mai da mu gidadawa ana mai da musulmai wawaye ku daina jingina shi da annabi kai maganan kan yaso dauko sunan babanka ka sa in an kwafsa dama aka je aka gano ƙarya kake ko kaza wannan aibin zai tsaya akan iyayenka ne zai tsaya akan babanka ne amma sunan annabi a zo a zagi manzo Allah da irin wannan sai yasa wani wanda na ganshi yana ta magana, wai likitoci su so su ajiye su su mai jaraba sun dauke ka mahaukaci ne ya za su yi su ajiye ka ya za su yi su ajiye ka cututtuka nawa ne sai dai kawai da ana ta zamu ba ku magani akan alkitabu wasu sunna shuf yan uwa magana ta ƙarshe mu nasiha muke yi ba mu da hukunci a hannun mu ba mu da doka ba kuma mu ce dole sai mun dora wani akan ka ba amma mu maganan da muke yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abubuwan da ya faɗa suna magani wanda a lissafa suke a kididdigaggun abubuwa ne wanda mun faɗe su daga cikin su kamar irin su alhabbatus sauda irin su al'ajuwa irin su talbina irin su zaitun zaitun irin waɗannan wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya lissafa su a kididdige suke duk wani abin da ka san ba a faɗe shi an ce daga annabi ba ne to dan Allah kar ka zo ka ce wa mutane za ka ba su magani akan sunnar annabi ta yadda an je an samu kuskure a zaci kuskuren daga annabi ne dan Allah dan Allah muna roƙo ku yi mana wannan alfarman ku ne mutuwanku amma ba sai kun yi wannan abin ta yadda za a ga laifin annabi ba sallallahu alaihi wa sallam sannan abubuwan maganin manzo Allah babban maganin annabi annabi ya rabu gida maganin annabi ya rabu gida biyu maganin manzalla na farko shine manzalla sallallahu alaihi wasallam waɗancan da aka lissafa ƙididdigaggu manzalla zai baka addu'a in ka karanta kaza Allah zai baka maganin kaza ne ko in kana jin ciwo ka dora aninka a guri kaza ka karanta kaza wannan shine asalin adibbun nabawi kenan in ma wannan shi ake kira da adibbun nabawi wannan wahayi ne babu shakka addu'o'i ne manzon ya bayar ko kuma a zamanin manzon Allah wanda shi kuma yanzu ba za a samu irinsa ba wanda je wajen yaƙi a cire idonsa manzo Allah ya zo ya kama idon yayi haka ya mayar ya shafe idon ya dawo daidai wannan magani ne zaka iya yin irin wannan ba zaka iya ba ko wani a yanke hannunsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kama hannun ya jona ko kafansa ya kama kafan ya jona wannan shi ake kira asalin sa dibbun nabawi ba zaka iya irin wannan ba zaka idan mutum ya zo zai baka magani dan uwa ka lura ya ce maka annabi sallallahu alaihi wasallam to ka lura yana daga cikin abubuwan da manzon Allah ya lissafa suna magani in baya daga ciki kar ya hada maka da annabi sai dai zai baka wata addu'a da manzon Allah ya karantar ko wani abu wannan laba'as amma irin wannan magana kullum ana ta ƙoƙarin yanzu ƙasashen waje sun yi ci gaban da ba za ka iya zuwa ka je ka ga masu sikila a wasu ƙasashe ba saboda ba wai da magani suka kori abun ba a'a da hana auren SS da SS sun hana sun kori skill babu sikila mu kuma yau mutanen mu ga talauci ga rashin lafiya ta ko'ina ga rashin kyakkyawan asibiti maimakon mu yi ƙoƙari ya zama na ana hana auren mai sikila ya auri mai sikila wanda yake ɗauke da ss da ss sa hannu kawai sai mutane su zo da sunan magani wasu ce annabi ne ya koyar kuma sai ce maka wai zai ka kawo zai ganyen tsamiya da man zaitun ka haɗa aina ka gani aina da haka hukumomi muna kira irin waɗannan ku kira su ku yi musu nasiha don Allah ku gaya musu ba laifi muna son mu samu ci gaba a ƙasar mu a mazaunin ku na wanda Allah ya yassare muku ya sa ku kun fahimci magani in kuna da wani abu ku kawo in kun ce annabi ne ya faɗa a karɓo binciken nasu a zo a samu malamai a kowane gari suke akwai malamai wanda suka san sunnonin manzo Allah a zaunar da su a tattauna a ga yaya abin yake amma ba kawai mutum ka zo ka ce wai an ce maka wai wai ka zo kana ba ka ba mu hujjan dalilin da ya sa? in mace tana da ko mijinta ba za su auri SAS zai auri mai S ba za su haifi mai sikila ba kawai ka ce wai ka na hudu na bamu da matanka na hudu Allah ya ba ku zaman lafiya amma wannan bai shafi musulunci ba kar ku ƙara kawo mana wannan gidadancin ku yi hankali yan uwa da yawa da yawa da yawa kai mafi yawa daga cikin masu maganin gargajiya yan damfara ne cutan ku suke ƙarya suke muku ba su da alaka da musulunci ba su da alaka da annabi kawai sun rasa yadda za su yi ne sun ga mutanen suna da ƙarfin imani suke cutar da su wallahi ka yi hankali, za ka je ka karɓi magani ka je ka karɓi magani ko mu muna ba da shawara muna ba da shawara mafi aksarin wasu cuta ku tafi asibiti yadda za a je a auna ku a gwada ku a gani kawai ba wanda zai ce maka dan asibitin ya samu kuskure ba zai ce maka daga annabi ya samu wa jin gina annabi kuskure da haka wanda kuma ka yarda da shi kana ganin yana ba da magani na Allah a je a karɓa wannan mu shine nasihar da muke daga ƙarshe in naɗa da abin da zan faɗa kira zuwa ga waɗancan ƴan uwa namu matasa da suka yi comedy da sunan addinin nan muna kira dan Allah dan annabi ku cire wannan bidiyon ku cire sannan kuma ku daina yin wasa da addininku ku za ku girmama addinin ku za ku mutunta ku sannan wanda baya cikin addinin ku ya mutunta ku ya mutunta addinin ku ya girmama ku amma idan kuma kuke kuma musulmai da kanku ko kuke comedy da addini kuke wasa da shi to kar ku jawo shi idan wani ya wulaƙanta addini kar ku ja haushi idan wani ya saɓa wa addininku don haka muna kira wancan bidiyo don Allah ku yi haƙuri tare da dukkan girmamawa ku cire shi waɗannan yan uwanmu masu maganin gargajiya muna roƙon Allah ya ƙara muku basira Allah ya ƙara muku fahimta amma muna nasiha abin da ba ku da ilimi a kansa ku daina jingina shi da annabi ku dinga jingina abin da kanku ta yadda in an samu kuskure kuskuren zai tsaya iya kanku ba zai tafi kan annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai tafi kan musulunci ba wannan shine nasihar da muke Allah ya taimake mu Allah ya gyara mana lamuran mu albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sayyidul awwalin wal akhirin wa imamul muttaqin wa qadrul muhaddidin wa ala alihi wa sahabatihi wa tabi'in wa man tabi'ahum ihsanin ila yawmiddin dan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh manya-manyan malamai masana alkur'ani da manya-manyan malaman fannoni na ilimomi mabambanta da manya-manyan wakilai na wasu daga cikin masarautunmu da manya-manyan protocols na bangarori mabambanta wanda suka shirya wannan taro ina mana salama, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wannan tanzania wanda ya haɗa mu wannan waje abu ne mai girma mai falala wanda Allah Ubangiji yake so Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa na khairan fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas mafi alkhairin da Allah ya fi so shine al'umma su haɗu akan zumunci cikin Allah da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma zumunci cikin ta'aruf na mutuntaka wanda domin wannan ta'aruf ɗin. Allah ya halicci mutane ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum inda Allah atqakum alhamdulillah wannan haduwa ma ya biyo cikin wannan sirri haduwa ne na zumunta haduwa na addini haduwa na yan uwantaka haduwa na taya kanwan mu kuma mu murnan haddace alƙur'ani mai girma wanda iyayenta sun yi mata babban gata wanda alhamdulillahi shine gata mafi girman abin da za a yi wa ɗa shine a sa ɗa ya haddace alƙur'ani a yi masa dalilin haddace alkur'ani kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce duk wanda ɗansu ya haddace alkur'ani to wannan hadin alkur'ani zai ceci waɗannan iyayen ranar alkiyama ba ma iyaye ba magabata suka ce har dangi in dai aka samu wanda ya haddace alkur'ani a dangi to wannan wanda ya haddace qur'ani zai zamo ceto ma wannan dangin ranar alkiyama alhamdulillahi wannan zuri'a na malam nura muna fatan Allah Ubangiji ya kara albarka a cikinsa ya yawaita mahaddata alkur'ani ya yawaita albarka sannan kuma ya ƙara buɗi na arziki da fatani na rayuwa don wasu da dama Allah Ubangiji ya musu wannan kyautar amma godiyar da aka yi a wannan haduwa din ya nuna lallai iyayen wannan yarinya mai albarka sun san kiman alkur'ani sun san darajar alƙur'ani shi yasa suka tara taron malamai masu albarka domin a yi mata addu'a kuma a taya ta murna to wannan iyaye kuma muna taya ku murna lallai alama yana nuna kun san kima na alƙur'ani da kuma darajar addinin musulunci abin da zan faɗa da shi da kalma biyu ba sakamakon da akwai manya-manyan malamai wanda muka taho tare abu abul fashin sani shan muhammad Nasiru. ga malam asirin da muka samu shi ma yana gabatar da muhabara ga malam alaran ma malam salihu da sauran manya-manyan malamai Allah ya saka kowa da alkhairi kalmar da zan kara shi ne abinda alkur'ani ya zo mana da shi ya zo mana da haske ne wannan hasken shi ne zai fitar da mu daga duhu na jahilci da duhu na kafirci da duhu na ƙauyanci ya shigar da mu haske na imani da haske na ilimi da haske na wayewa Allah waliyyul ladina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur ya كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات Allah shi ne shine waliyin muminai yana fitar da su daga duhu ya shigar da su cikin haske Allah waliyul ladina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur الذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات هكذا ما شاء الله آه تو ubangiji yana fitar da muminai daga duhu na jahilci da kafirci ya shigar da su zuwa haske na imani da haske na musulunci da haske na sanin Allah kuma babban abin da yake fitar da mutane daga wannan aiki na duhu shine alqur'anin da Allah ya turo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama da shi Alƙur'ani yana haskaka alamin mutum ne ga baki daya Sabida da mutum a ginin halittarsa shi duniya ne a kashin kansa da kansa yasa idan muka duba abul hamid al-ghazali a cikin littafinsa al-munqiz min ad da yazo zai yi magana akan dan adam to ya kalli ɗan adam a matsayin mamlaka wannan mamlakan da akwai sarki da akwai sakatare da akwai akwai kowane makami dai da akwai haka mutum yake to abin da ya fi girma cikin duniyar mutum cikin adam din mutum shine zuciya to wannan zuciya shine alqur'ani da aka saukar ma wato zuciya ne aka saukar wa alqur'ani Allah ya ce inna sanulqi alayka qawlan sabila za mu turo maka magana mai nauyi shine wannan alkur'ani saboda haka yan uwa mu yi kokari mu shirye da shiryen alkur'ani mu rike alkur'ani da kyau alkur'ani magani ne na kowane irin damuwa alkur'ani shi ya fitar da al'ummar da take cikin jahilci na tsawon shekaru ɗaruruwa ya mayar da wato malaman al'umma mai ilimi mai wayewa a tsakanin shekara ashirin da uku zan takaita a nan saboda da akwai manya-manyan malamai su wasu babu gudumawan su Allah ubangiji ya miki albarka Allah ya saka mu iyayen ki da alkhairi wanda suka dauki nauyin wannan taro ga maji da yana ta ɗawainiya da kaka dawo da kaka dawo har ka zo wannan taro Allah ya saka mu uwa da alkhairi annan wannan yarinya su ma Allah ya ba su haddan alqur'ani duk masu yada musulmi Allah ya ba su haddan alqur'ani wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa ala alihi wa sahbihi wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah Allah ya saka da alheri Allahur rahim والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله العميد وآله حق قدره ومقداره العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته alhamdulillah ɗan uwa mu ce alhamdulillah mu ƙara faɗin alhamdulillah mu ƙara faɗin alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala yana gaya mana قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير Allah ya ce ya ka gaya wa sahabbai da dukkanin musulmai da wanda suka amsa kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan dai akan taro za su yi domin godiya wa Allah akan falalansa wa bi rahmatihi da godiya wa Allah subhanahu wataala akan rahmansa fa bi dhalika falyafrahu to wannan shi murna ya fi alkhairi akan dukkanin abin da su tara ko kuma suka taru a kansa sayyidul mufassirin wato abdullahi ibn abbasin manzan Allah sallallahu alaihi ya mai tambarin sanin alqur'ani amma da fassarar wannan magana sai yake cewa fadlillahi din nan shine alqur'ani falalan Allah da ya fi cancanta a masa taro domin murna ya ce shi ne alkur'ani mai girma yau wannan famili ta yi albarka kuma famili na shi alhaji nora Allah ya gafarta masu baki daya da iyayenmu baki daya yau ga shi jikanyarsa ta mace Allah ya mata baiwa da haddan alkur'ani mai girma idan yau za a taro a yi murna domin a ce wata ta cancanta ta yi wato first class akan wani abin da ya shafi karatu imma a ce science ko wani makamancin nan, to duka fa bai kai wannan alkhairi ba domin wannan abun ya zama faridin ne min nau'i malamai sun tabbatar da cewa ba mace ilimi yana daidai da bawa al'umma ne ilimi kuma kundin ilimi shine alkur'ani yau kuma sai aka ce an tsaya mata cikin yaranta da shekaru an samu haddan alkur'ani mai girma hakika wannan babban falala ne wanda ya kamata a ce an jinjina wannan al'amari al'umma su taru domin su yi murna falalan wannan aiki da aka yi mai girma Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin alkur'ani innal ladina yatluna kitaballahi Allah subhanahu wataala ya faɗin cewa wato summa awrasna kitaban ladina istafayna min ibadina فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله الله يتي ذلك هو الفضل الكبير إذا كان لمن فلل ما في جرمة إن جاء القرآن شيني كدوب وند الله سبحانه وتعالى يقادر مشت القرآن wayannan Allah ya ce su muka zaba a cikin al'umma summa awrasna alkitaba alladhi nasafaina min ibadin shi yasa hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah yana da iyalai yana ga wa sahabbai kamar yanda mai girma a gari ko mai sarauta yana da iyalai yana kiyaye suna ganin girman su to shi ma Allah yana da nasa iyalai a cikin mutane sahabbai suka ce ya rasulullahi zuwa ne iyalan Allah annabi ya ce su ne ahlul qur'an makaranta alqur'an to alal haqiqa ba tsawaitawa zan yi ba amma a ƙarshe ina tunatar da mu da hadisin usaid ibn Hudayr ɗaya daga cikin manyan sahabbai wanda Imam Bukhari ya rubuta hadisin sa wanda yana daga cikin misali mafi girma da ke faɗaitar da mutane su tashi wajen tsaye da 'ya'yansu su karanta alkur'ani ya zamto a famili mafi girman abin da ake girmamawa shine alqur'ani Usai ibn hudayr ɗaya ne daga cikin makaranta a cikin sabon manzon Allah Watan ya ce ina karanta alqur'ani da daddare suratul baqara sannan kuma akwai doki na an daure a waje bayan doki na akwai ɗana haya yana kwance a gefe na yace ina cikin karanta alqur'anin nan kawai sai na ji dokin nan yana haniniya yana girgiza yace sai na ji tsoro sai na tashi da na tashi sai na daina karanta alqur'ani da na duba sai na ga dokin shi ma ya nutsu sannan sai na ci gaba da karanta alqur'ani da na ci gaba da karanta alqur'ani sai na ji dokin ya sake komawa cikin wannan yanayin yace na na daina karanta alqur'ani na duba dana ya haya na ga lafiya kalau sai na sake ci gaba da karanta alqur'ani yace da na ci gaba sai na ji dokin yana ta bari kamar zai kunce da baibayin jikinsa ya ce to sai na daga kaina ina kallon sama sai na ga wani irin hai'a na inuwa a cikin wannan hai'an akwai fitilu fitilun suna haske ya ce to wannan hasken sai ya ban tsoro sai al'amarin ya ban tsoro wannan tsoron da al'amarin ya bani shi ne ya sa sai na ga yana nutsuwa da safi sai na je wajen manzan Allah ce ya rasulullahi ga irin abin da ya faru ina karanta alqur'ani doki na yana haniliya manzan Allah ya ce masa ikra ya aba hudayr ci gaba da karanta alqur'ani aba hudayr ya ce ya rasulullahi ba zan iya ba domin na karanta alqur'ani ka ji abin da doki na yi annabi ya ce ikra ya aba yahya ci gaba da karanta alqur'ani ya ce ya rasulullahi da na karanta ga irin yanayin da doki na ya dinga yi ina daga kai kuma sai na ga wani abin da ya ban tsoro shi yasa ne shi Allah sai ya barbashi yace masa wallahi wannan inuwa da ka gani cikinsa akwai haske kamar fitilu ya ce mala'iku ne suka sauko daga sararin samaniya saboda jin daɗin sautin da kake karanta alƙur'ani ya ce da ka ci gaba da karanta alƙur'ani zuwa wayewan gari da duk al'umma yau sun ga mala'iku ido da ido domin daɗin karanta alƙur'ani ashe idan mutum ya karanta Qur'ani Allah yana amsa addu'a a wannan lokacin wannan gida ne ko mai haske mala'ikun rahama suna sauka saka muna ta wannan family da da murna da kuma dukkanin al'umma na garin jihar Bauchi ƙara samun mahaddacin alqur'ani a cikin mu Allah ya sa kuma wannan alqur'ani ya zama na ceto Allah ya sa kuma ya bada ikon aiki da shi da sanin ma'anoninsa duk wanda suka sa cikin wannan gidima tun da kan shi wato maji daɗin bauchi wanda ya tsaya kwarai da gaske wajen tabbatar da wannan al'amari da kuma shi aran masalihu da malam saminu da dukkanin manyan malamai da suka halarci wannan musamman ga shi shakzai da ya gabatar da jawabi shakabul fatihi sai dai malam akiru da sauran malamai baki ɗaya Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu kowa alkhairi iyayenta kuma Allah saka musu da alkhairi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 والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم الحمد لله من gode wa Allah da ya nuna mana wannan rana mai albarka wanda a wannan famili mai albarka familin alajinu aka mu karan to zai zama to nurun ala nuri kenan haske akan haske a ah, hasken shi ne wato wannan hidima na alkur'ani ya bi sunan wannan family yadda aka taru a wannan guri aka zauna domin murna da samun ɗaya daga cikin yarmu da ta ci alkur'ani to muna addu'a ranar kiyama mai zaman to muna daga cikin waɗanda za ta ce ta yadda manzo Allah ya faɗa duk wanda aka same shi mahaddaci alqur'ani iyayensa suka tsaya masa turanin ranar kiyama bayan an dora shi akan mimbari na haske to za a ba shi ceto na mutum dubu saba'in daga cikin familinsa to wannan ba karamin alkhairi ba ne idan wasu kamar yadda shi Muhammad Nasir ya faɗa suna alfaharin kila za a ce wane ya zama tudatta kaza wane ya zama kaza wane ya zama kaza to ita kuma wannan ta zama tana ɗauke da littafin Allah ba girman da ya kai wannan alhamdulillahi manya-manyan malamai Sheikh Junaid Sheikh Muhammad Nasir sun gama jawabi kuma mun zo mun samu manyan-manyan mutane a nan da su maji daɗi da su aramma ma salihu ma saminu da sauran manyan mutane da abin da za a faɗa an riga an faɗa to amma kamar yadda aka bani aka ce muhimmancin tuba shine topic din da zan yi To, wannan muhimmancin tuba bari ku shiga cikin abin da ake taron dansa shine alkur'ani Allah tabaraka ta'ala yana gaya mana yana cewa fa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu as-samaa'a 'alaykum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi wa wato Allah tabaraka wa ta'ala ya sa duk arzikin da dan adam zai samu da dukkan nutsuwa da kwanciyar hankali da duk abin da kake nema wannan abin yana cikin tubawa Allah yana cikin istighfari sai sa manzo Allah ya faɗa a hadisi Allah yana faɗa a hadisul qudsi yana cewa mutane masu roƙo na iri biyu akwai wanda shi kullum roƙo yake Allah ka bani Allah ka bani akwai kuma wanda shi ba yana roƙo bane amma in ya zauna zai yi ta tuba yana ambatan Allah yana ambatan Allah Allah ya ce to an bato na din nan bai roƙe ni ba zan bashi fiye da abin da nake ba masu roƙo na a cikin istighfari kamar yadda alqur'ani ya faɗa abu hudu wato istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara ku roƙi Allah ku gafara in kana istighfari zaka samu gafara Allah ne ya fi maka zanubanka sannan yursil sama alaikum midrara Allah zai buɗe sama za ta zama dukku kamar indararo kullun cikin ruwa cikin ruwa cikin samun abubuwa da ake bukata saboda yawan istighfari sannan akwai wanda yake son ƴaƴa Allah tabaraka ta'ala ya ce shi ma in yana yawan istighfari wa na Allah zai ba shi ƴaƴa sannan akwai wanda yake son kuɗi Allah ya ce yumjidkum bi abwalin zai yi maka madadi na kuɗi akwai wanda yake son gonaki Allah ya ce kuna istighfari wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara to duka wanda yana cikin istighfari to alhamdulillah mun gode wa Allah da ya zama da irin waɗannan tarurruka su muke gani yau da wani ne ba shi da alaka da addini da za ka je ka samu Allah ya musu wani ni'ima zuwa za ka ga an sa DJ a nan ana ta rawa ana haɗa maza da mata da sauransu amma saboda albarkan wannan family da kuma albarkan alkur'ani da ka aka da ce gashi ana ruwa amma kowa yana zaune ana ta wannan yayi jawabi wannan yayi jawabi to alhamdulillahi wannan ta zo mana da alkhairi muna roƙo Allah ya ƙara wa rayuwarta albarka Allah tabaraka wa ta'ala ya ji dan wato magabata na wannan family wanda suke nan kuma Allah ya ƙara musu kyakkyawar rayuwa mai albarka albarkan sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam muna godiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Thank you.